أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعقب الليل والنكار وعلى صحابته الكر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yayan uwa barkanmu da saduwa cikin wannan masallaci na alhaji mu'azu da ke kan wannan layi na alhaji mu'azu a nan tudun jikon azariya mahadu don ci gaba da karanta littafinmu mai albarka mukhtasar siratul rasul alaihi wa sallam littafin babban malamin musulunci shekul islam muhammad bin abdul wahhab taimimi annajadi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ta'ala masa rahama a yau muna daren a yau muna daren wato muna daren litini sha biyar ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda wannan ya zo daidai da wato daren hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya in ba ku manta karatunmu na makon da ya gabata ba mun karkare bayani dangane da iskilin da mashirkai suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da bayanan nau'ukan cutaswa na zance da na aiki da mashirkai suka rika yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi da sahabbansa kuma muka fara karanta wani bangare na hijiran da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi zuwa garin habasha wato zuwa ƙasan habasha ƙasar ethiopia kenan a yau to mun fara karanta abin da ya shafi alhijratul ula ila habasha sai kuma lokaci ya kwace mana da wannan za mu dawo kaɗan baya mu maimaito daga inda muka tsaya wato mu maimaito abin da ya shafi bayanin hijiran farko da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi zuwa garin habasha farko ina mai neman agaji ga Allah subhanahu wata'ala sai da ce malam muhammad bin abdulwakaf Allah ta'ala ya gafarta masu ya ce alhijratun dula ilal habasha hijiran farko da aka yi zuwa ƙasan habasha ƙasan habasha a yau wani bangare ne na ainihin ƙasan Itofiya ko na ce ƙasan Itofiya a yau wani bangare ne na ƙasashe da ake kiran su ethiopia a wancan lokaci gane ko in lokaci ya mu ko wani karatu na gaba ina ɗauke da wannan littafi rabu sha'nil habasha rabu sha'nil habasha littafin babban malami Alimamul al jalaluddin abdulrahman suyuti wanda ya rasu cikin hijira na da shekara ɗari tara da goma sha ɗaya wannan littafin rabu sha'anil habashan littafi ne mai matuƙar kima kwarai littafin da ba na tsammanin ka samu wani littafi da aka rubuta kan wancan nan matsalar kamar wannan littafin falalan mutanen afirka yan afirka baƙaƙen fata falalarsu bayani da ya sanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato bayani dangane da dalilan da suka sanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zaɓi ƙasar habasha yankin baƙaƙen fata ya zaɓi wannan yanki ya tura sahabbansa a lokacin da yankin larabawa garin makka ta ɗauki dumi cutarwa ya tsananta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ƙasashe nan burjin bila adadin a duniya me yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai tura sahabbansa ko ina ba sai yankin afirka yankin baƙaƙen fata sai ƙasar ethiopia wacce nan ansar za ka same ta cikin wannan littafin rabu sha'nil habashan littafin alimamu suyuti da sauran bayanai ma dangane da shi kanshi da jashi mun gane ku tarihinsa da asalinsa da yadda yake da yankin ethiopia din da abubuwa da yawa cikin wannan littafi da cikin mujallali daya insha Allah subhanahu wataala za mu zo wani gabar da za rairayo abin da ke cikin wannan littafin mai yi bayanin sa wa fi sanati al-khamisa amara an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashabahu bil hijrati ila al-habashah lamma ishtadda alaihim al-adab wal adha وقال إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده a shekara ta biyar wato shekara ta shekara ta biyar daga hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shekara wato shekara ta biyar wa fi sanatil khamisa a shekara ta biyar amara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarci sahabbansa bil hijrati ila al habashati su yi hijira su koma ƙasar habasha lammastatta alaihim al'azabu wal a lokacin da azabtarwan shawa ya tsananta gare su lokacin da cutarwan mushrikai ya tsananta ga al'umman musulmai ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace inna fiha rajulan a garin habasha akwai wani mutum la yuzlamu nasu inda ba a zalunta mutane a gabansa ne ko nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ku tafi garin habasha ku je kasan habasha dan a kasan habasha ko wani sarkin da baya yarda a zalunci jama'a baya yarda a zalunci gabansa to Allah mun fahimta da kyau da da cewa sarkin ba musulmi bane kirista ne to amma sarkin ya kiyaye adalci bai da zalunci ba wannan yana cikin dalilai da ya sanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa sahabbansa su tafi ainihin garin habasha dan za su cimba wani sarkin da bai yarda a zalunci kowa ba a ainihin garinsa ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan hadisi ne sahihi hakika annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa wa sahabbansa haka al imam baihaqi a cikin littafin dalailun nubuwa ya ambaci wannan hadisin cikin mujalladi na biyu shafi 285 al imam tsabari a cikin tarihinsa tarihu tsabari mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da talatin zuwa ɗari biyu da talatin da ɗaya ya ambaci wannan hadisin mun fahimta da kyau wa al-habashatu Mutajiru quraish a lokacin garin habasha nan ne santan kasuwancin qurayshawa qurayshawa suna takama da habasha nan suke zuwa su kasuwancin su nan suke zuwa su kai su komo su siya su siyar yadda kasan Legas a yau a Najeriya ko ka ce Kano a nan arewa kaga duk wani ɗan kasuwa da ya kai ya komo yana takama da lagos yana takama da kano kan abin da ya shafa da kasuwanci to a lokacin su kure shawa ba inda suke takama da shi don yin kasuwanci gane ko kamar ainihin habasha ina fata mun gane da kyau kanta ne na kasuwanci wa kana ahlu hadhihi al-hijrati ula waɗanda suka yi wannan hijiran na farko cikin zaben annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam isna ashara rajulan wa arba'a niswa maza goma sha biyu ne da mata hudu wa kana awwalu man hajara ilayha farkon wanda ya fara yin hijira daga ainihin garinsa ya koma garin habasha shine Usman ibn Affan radiyallahu anhu ne ko Usman dan Affan wa ma'ahu zawjatuhu Ruqayyah bint Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tare da matarsa Ruqayya yar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan in ba kuma ta ba mun yi tsokaci dangane da waye Usman bin Affan a makon da ya gabata wasa tara kaumin islamakum waɗansu jama'an kuma sun suturta imaninsu sun boye musuluncin nasu saboda yadda shawa mushrikai suka tsananta wajen cutar da duk wanda yake amsa sunan musulunci wannan yasa da yawa waɗanda sun ma ɓoye musuluncin nasu ba su bayyana ba mun gane ko waɗanda suka bayyana kuma sai da al'amari ya kai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi ya umurce su da cewa su fita su je garin habasha don a can akwai wani sarkin da baya a zalunci mun fahimta da kyau A wannan yana nuna maka matukar kana da wani mulki kana da mukami to in ka adalci baƙi za su wurin inda kake su zauna kuma kana zalunci garinka ba zai ci gaba ba don ba wanda zai sha'awar ya zai zauna a yankin da kake shugabanci tunda kana yarda da zalunci ne ko a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbai suka kawo masa kukan yadda kureshawa suka tsananta wajen cutar da su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace law kharajtum ila ardil habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ina da a ce za ku bar wannan yankin ku koma garin habasha dan a garin habasha akwai wani sarkin da baya yarda a zalunci وهي da صدق حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ce, garin habasha yankin habasha gari ne na tsaye da gaskiya da adalci ku tafi wannan garin har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai sa muku mafita daga irin cutar wanda ake muku mun fahimta da ke ku wa mimman kharaja zubairu wa abdurrahman ibn auf wa ibn mas'ud wa abu salama wa cikin waɗanda suka fita suka je wannan hijira mun riga mun ji cewa maza mutum goma sha biyu ne ine hijiran farko da aka fara yi cikin watan al'umma don a tsira da addini hijiran farko da aka fara yi gane ko shine wannan hijira babban manufan hijiran kuma abubuwa ne guda uku kamar da babban malamin hadisi dr sani umar rijiyar jalle ke faɗa a cikin littafin shi na rahma kun gane ko ya ce manufofin yin wanda watan hijira manufofi ne guda uku na ɗaya alfiraru bidde shi ne a kudu don a da addini na biyu na shiru da'awati kharijal makka ya haɗa da'awa a wajen makka domin suna cikin garin makka su da ake cutarwa a garin makka ma yaɗa addinin zai musu wahala ballantana har kuma a ce an fita da addinin wajen makka amma suka bar garin makka in suka koma wani gari to a can sai samu dama su yada addini mun gane ko manufa ta uku albahasu an makanin aminin lil muslimina ko albahasu an makanin aminin lil muslimina yin bincike dangane da wani wuri da musulmi za su zauna cikin aminci gane ko abinda wato babban malamin mu da sani umar rijiyar limo abinda ya faɗa ke na cikin wannan littafi nasa biyun rahma ku samu wannan littafi ku karanta littafi ne mai kyau matuƙa ku karanta shafi na hamsin na littafi na ina fatan mun fahimci wannan da kyau to haka suka fita da wannan manufar mutum goma sha biyu maza mutum hudu mata suka bar garin makka suka tafi ainihin habasha a shekara na biyar da aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fara da'awar musulunci da shekara nawa da shekara biyar wannan ya abu ko cikin mutum sha biyu din nan maza da aka fita da su gane ko akwai azubai rubun al'awwa akwai abdurrahman ibn auf akwai abdullahi ibn mas'ud akwai abu salama gane ko sannan cikin mata kuma akwai matan abu salama ummu salama ke Allah ya kara musu yadda duka waɗannan gabaki ɗayansu da kaji su biyar duk da ita macen kharaju mutasallili na sirran sun fita ne a ɓoye a asirce kun fahimta da kyau mutasallili na sun zare jiki ne suka fita a boye ba su yaya ta fitan nasu ba fa waffaqa Allahu lahum sa'ata wusulihim ila sahili safinataini littujjar sai Allah ta'ala ya musu gamdakatar ya datar da su suna isa koki inda za su hau jirgin ruwa su tafi kasan habasha suna isa sai Allah ta'ala ya sanya isan su ke ta wuya sai ga wata ga wani ga wata jirgi ga wani jirgi ya zo ya sauke yan kasuwa ya ɗauko su daga garin Habasha ya zo ya yi sauke su a nan yankin Makka in gane ko duk da yake tsakanin inda yake da ruwa da Makka yanzu kusan kilomita kusan 120 ne a garin Makka zuwa inda wannan kogin take a yanzu ma In gane ko to sun riga sun yi nisa sun baro garin makka sun yi tafiyan kusan kilomita ɗari da ashirin zuwa inda za su ga ruwa amma Allah ya taimake su suna zuwa tashan jirgirayen ruwa suna zuwa sai ga jirgi ta sauke 'yan kasuwa za ta ɗibo su suna shiga sai jirgin ta juya da aka makaftansu kafirai kure kureshawa masu cutar da su waɗanda lokacin da suka samu labarin cewa waɗannan al'umman musulmi sun zare jikinsu cikin sirri sun gudu za su bar garin maka sai su hijira gane ku ba wannan lokaci sun bi sawun sun bi su a baya a yanayi nan na waje ba da za a yi ta shi ko mun gane ko wato lokacin da suka isa suka cewa eh waɗannan al'umma ɗin sun fita garin makka sai suka sanya jakatu suka sanya wakilai a bisu a baya ina fatan mun gani da kyau wa shamalukum ila habasha wannan jirgi sai wannan jirgi sai ya dauke su zuwa garin habasha wa kharajat quraish fi atharikin hatta ja'ul bahara quraishawa suka bi bayan su suka bi bayan sahabbai mun gane ku. hatta da'ul bahara har sai da suka je kogi sun sun yi tsammanin za su cin masa a wannan kogin suna jiran jirgin ruwa su kabo su su dawo da su falam yudriku minhum ahadan ba su ba kowa ba <laughs> kun gane ku. ba su ba kowa ba wa kana khurujuhum fi rajab sahabbai sun bar garin makka ne a watan rajab fa aqamu bil habashata sha'ban wa ramadan a watan rajab suka je suka sauka a garin a ƙasan habasha suka zauna watan sha'ban suka zauna wani bangare na watan ramadan sun maraja'u ila makka fi shawwal wato dukkan ramadan ma gaba ɗaya sun zauna a watan sha'ban watan ramadan amma wato a watan shawwal a wannan watan suka dawo makka mun fahimta a watan rajab suka bar garin makka don gudu da addininsu lokacin da kureshawa da mashirikai suka tsananta wajen cutar da su suka sauka a garin a garin habasha a ƙasan habasha a watan rajab rajab ya ƙare sha'aban ya kama ya ƙare ramadan ya kama ya ƙare suka yi azumi gaba ɗaya a ƙasan habasha a watan shawwal watan sallah kenan watan sallan azumi kun fahimta da kyau a wannan wata suka dawo me yasa suka dawo lamma balaga kum anna quraishan safu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kafu anhu a lokacin da labari ya iske su cewa qurayshawa makiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mushrikai masu bautatawa gumaka waɗanda suka sa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaba suna cutar da su sai su sahabban da suka gudu suka koma garin Habasha suka samu labarin ai waɗannan mushrikai don duk sun yi sahu tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi sujuda tare da shi kuma sun ma daina cutar da shi dama cikin dalilan da ya sanya sahabbai suka bar garin Makka suka koma ƙasan Habasha akwai gudunma cutas wanda ake masu to a yau an daina kun gaya ne ko illar da ta sa suka fita to ta kushe me zai faru sun su dawo to shi yasa suka dawo wa kana sababu zalika dalilin da yasa suka samu labarin cewa Qurayshawa sun yi sujuda tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sun daina cutar da sahabbansa me abin da yasa suka samu wannan labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qara'a suratul najm annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta suratul najm fabbalaga ya fara karatu har sai da yake fadin Allah ta'ala a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra a lokacin da yake waɗannan ayoyin a cikin suratul najmi alqash shaytanu ala lisani wai sai shaydan ya jefa a harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta suratul najmi da ya kai fadin Allah ta'ala a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra fasaran waɗannan ayoyi a fara'aitumul lata shin ba ku ganin gunkin nan na lat lafazin allata wato allatu asali wani mutum ne mutumin kirki allazi ya duttu kuma sawiq wanda kwaba musu gari yake yi mun gane ko wani mutum ne bawan Allah mutumin kirki yakan rika kwabawa al'umma gari ya hada musu kunun zaki ya shayar da su ya hada musu kunun aya ya shayar da su ya yi kokonsa mai kyau ya shayar da su kun gane ko yana shayar da jama'a nau'in abincin da laraba suke so a wancan lokaci yana ce da su fi sabinin lai da mutumin ya rasu sai suka yi hotonsa suka liƙa sai ana girmama shi in aka zo wajen wuce hoton sai a rika ba hoton sun kuye masgai ana girmama shi in gane ko to ana nan ana nan da wannan nan suka mutu masu girma buhutan ‘ya'yansu suka taso sai suka shiga bauta masa haka har sai da ya zanto allan da ƙureshawa ke bautawa allan da kuma wato mushirkai suke bautansa ina fatan mun gane da kyau wal uzza da kuma al uzza mun gane ko a fara aitumul lata wal uzza ba kwa ganin allat da al uzza wasu ce lafazin Allah daga Al'ilaku ne shi suka matantakar da sunan Allahu kun gane ko Al'ilaku a bambauta. Tuma an ce Ilaku duk da ismul fa'il ne amma ana nufin ismul maf'ul kun gane ko Ilaku ana nufin ma'aluku wanda ake bauta masa kun fahimta da kyau kan haka ne ma sa suka ce wal shi kuma daga al'azizu ne alhasidu kaga sunan Allah ne amma namijin suna ne sai suka mayar da shi ya zama al'uzza kun fahimta da kyau kaga suka matan takar da suna din kenan ina fatan mun gano wannan da kyau wa manata salisatal ukhra da kuma manat lafazin manat daga almannanu almannanu suna ne daga cikin sunayen Allah amma namijin suna ne sai suka matan takar da sunan suka ce manat waɗannan gumaka ne da suke hotonsu a jahiliya kun fahimta da kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo yana karanta nan sura mai albarka har sai da yazo fadin Allah madaukakin sarki afara aitumul lata wal uzza ya kuke ganin gunkin nan na Allah da gunkin nan na al uzza wa manata salisatal ukhra da gunkin nan na al manat wanda shine cikon allolansu na uku kun gane ko wai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin karanta waccan nan sura da yazo daidai nan alqash shaytanu ala lisanihi sai shaydan ya jefa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ci gaba da faɗin tilkal garani kulula kun gane ko tilkal garani kulula wa inna shafa'ata kun law inna shafa'ata kunna la turtada sai ma'aikin Allah ya faɗi wannan wai sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya faɗi wannan don Allah mun fahimci wannan da kyau yana cikin karatun suratul najm da ya ambaci waɗannan ayoyi kawai sai ya hada da wannan ina fatan mun gane ya ɗauko karatu tun daga farko ma za galbasu wa ma tsaga la qadara amin ayati rabbil kubra da yazo afara aitumul lata wal uzza wa manata ta ukhra kaga alakumu zakaru wa lakum unsa to madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa alakumu zakaru wa lakum unsa to wai sai bai ce haka ba sai ke dan ya ra'a masa ya furta tilkal garani qulula waɗannan abebaɗan bauta ne manya-manya maɗaukaka kun gane ko tilkal garamiku waɗannan abubuwan bauta ne al'ula manya-manya wa inna shafa'ata kunna kuma lallai cetonsu da turkaja ana da bukatarsa ana fatan su yi ceto ran gobe a kiyama kun ga ne ko kenan da gunkin Allah da gunkin al da gunkin me manat annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin karatunsa ya tabbatar da cewa za su yi mai wai za su yi ceto shedan ne ya jefa a mai a harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma'aikin Allah ya faɗi haka to Allah kun fahimta wato asalin matsalar babu shakka a watan Ramadan bayan sun sahabbai tun watan Rajab ba sun tafi ina sun tafi Habasha a watan Ramadan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kara musulmai da kafirai gaba ɗaya wanda ya tabbata cikin sayyid bukhari gaba ɗaya ya kara su a garin makka a nan harami a masallacin ka'aba musulmai sun zo kafirai ma sun zo mushrikai kun fahimta da kyau kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu shakka ya karanta suratul najm kun fahimta da kyau to amma waccan nan ruwaya sai tana cewa da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara kafirai da mummunai a masallacin harami na Makka ya fara karanta suratul najmi lokacin da yazo fadin Allah ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra madadin yace alakumuz zakar wa lakul unsa tilka idan qismatun dila madadin ya fada haka sai wai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace wa is wato sai ma'aikin Allah yace tilkal garami qulqula wa inna shafa'ata kunna la turtaja waɗannan gumaka dabka dabka guda uku abebaɗan bauta ne masu ɗaukaka masu girma da daraja wa inna shafa'ata kunna kuma lalle cetonsu da turtaja ana da buƙatuwarsa ana fatan a samu cetonsu wai shaidan ne ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan kalma ko watannan jumla a harkarsa sai furta ka kuma a bayyane duk kafirai suka ci fa qala al mushrikuna daga nan sai mushrikai suka ce ma zakara alihatana bi khairin qabla al yawm qabla al yawm ma zakara alihatana bai taba ambatan allolanmu bi khairin da alkhairi ba qabala al-yawmi kafin yau tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato mushaddan tun tunda muhammadu yake tunda ababan qasim yake tunda ya fara wannan da'awa nashi na musulunci bai taba yaban allolan mu ba bai taba yaban mu ba sai yau wa qad alimna anna ka yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumitu dama mu mun san mun yarda mun gamsu cewa Allah shi yake halitta shi yake azurtawa shi yake rayaswa shi yake kashewa da ba kun san kafare ba su da matsala dangane da tauhidul rububiyya ai ko kun fahimta da kyau wala in sa'altakum man khalaqa samawati wal ardi wa su ce la yaquluna Allah su ce Allah suka ce da ba mu mun yarda da waɗannan walakin alikatuna tashba inda sai dai kawai inda dama muke da fikiran jayayyar mu muhallun niza tsakanin mu da Muhammadu shine mu muna cewa gumakanmu za su ceto ran gobe alkiyama mu ba mu ce suna ruwan sama ba mu ba mu ce gumakanmu su suke zuwa da iska ko hadari ba a'a duk wannan Allah yake yi amma muna so ya yarda da cewa gunkinmu na lata da gunkinmu na kuzza da gunkinmu na manata da mahubal da sauran gumakan jahiliya muna so Muhammadu da jama'arsa su yarda cewa waɗannan gumaka ɗin za su yi ceto ran gobe alkiyama a gaban Allah yasa muna bautan su ne don su cece mu ran gobe alkiyama ma na hun illa li yuqarribuna ila Allah zulfa dama su ba su yadda wai gumakan su suke da wuta ko gumakan su su suke da aljanna ba sun yadda aljanna ta Allah ce wuta na Allah ne sun yadda da wannan sun yadda wuta ta Allah ce aljanna ma ta Allah ce mun gane ko amma wane ne yake da sawu mai zurfi yake da karɓaɓɓen fuska a wurin Allah wanda zai faɗa Allah ya je yarda su ne waɗannan gumakan su da aka bari su bautawa gumakan su kuma gumakan rango ba alkiyama jin daɗin bautata musu da suka yi su kuma sai su je gaban Allah su yi wa Allah fadanci sai ba su ceton masu bautata musu ya kai su aljanna in ka zai aka nazu da kyau a yau mutumin da zai samu wani bawan Allah sawa'an wannan bawan Allah babban malami ne a'a babban salihin bawa ne sai rika masa wasu abubuwan da Allah ake wa da katin tabe sai ci ai shi bai doke shi Allah ba a'a bawan Allah ne waliyin Allah ne ina mashi haka ne sai ce yana mashi haka ne dan daren gobe alkiyama su ne za a basu dama su yi ceto dan ya cece shi kun gane ko inda har tabo ya ƙara kwabewa ma wani sai ce a tun malum malum ma za a tura su Allah tsare mun gane ko ma balaga sajadata lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kai ayar sujuda sajada sai ya sujuda kun gane ko ayar sujuda cikin suratul cikin suratul najm tana kan karshen aya karshen surar to da yaje nan sai ya sujuda wa sajada ma aqul muslimuna wal mushrikuna da musulmai da mushirikai gaba ɗaya sun yi sujuda tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulluhum dukkan su illa shaykhan min quraish duk mushirikai sun yi sujuda sai dai wani tsoho cikin qurayshawa rafa ila jabhatihi kaffan min hasan shi kam ya fi karfin ya dukuna haka shi sai ɗibo tafi ɗaya na ƙura tafi ɗaya na ƙasa a hannunsa ya ɗibi tsakon kwani haka ya zuba a hannunsa sai kai kwankwanin goshi ya manna amma shi dai a ce ya duka ya fi karfin haka kun gaya ne ko wa khafa min Allah ya khawfan aziman a'a fa sajada alayhi sai ya sujuda akan wannan kuradin ko wannan kasan da ya dibo a hannunsa wa qala yakfini hadha yace wannan ya isa ni fa hadina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khutunan shadidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan shedan din ya kwaranye ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fahimci ya faɗo ta kalma ta kafirci dan ya yabi gumaka to a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bakin ciki bakin ciki mai tsanani wa khafa min Allah khawfan aziman yaji tsoron Allah tsoro mai tsanani fa anzalallahu sai ubangiji ta'ala ya saukar da waɗansu ayoyi cikin suratul hajji dan ya lallashe shi su ne faɗin Allah ta'ala wa ma arsal wa ma rasulun min qablika biyar. rasulin wala da ɗai ba mu aiko wani ba annabi ba kafin kai ba wani manzan da muka aiko shi kafin kai kai annabi Muhammad kun gai ne ko ba wani manzo ko wani ba annabi da muka aiko shi illa idza manna. face wannan annabin in yana karatu shine manna. face in yana karatu ɗaya daga cikin fasarori aka yi akwai waɗanda suka ce face in ya yi wuri to amma fasara mafi kyau idza manna in yana karatu an gane ko alqa tsonu fi umniyatihi sai shaidan ya jefa cikin karatunsa an gane ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yadda ruwa take cewa ya zo yana karanta suratul najmi lokacin da ya zo fadin Allah ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisata salisata al-ukhra sai ya ce tilkal garane kulula wa inna shafa'ata kunna la turtada kaga tilkal garane kulula wa inna shafa'ata kunna la turtada ai wannan nan kalmar kafirci ce to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi ta amma wa ya jefa masa a haddarsa shedan shine sai bakin ciki daga baya sai gano cewa ya faɗi kalma shedan ya sa shi ya furta kalma kun ga ne ko wai shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya bakin ciki matuka to sai Allah yana lallashin shi yace ai ba kai ne ba ai ba wani ba annaban da muka aiko ba wani manzo da muka taba aikowa illa idza tamanna face wannan shedan din in har yana yin karatu kun gane ko in yayi karatu lafazan tamanna kaga fi'ili zai ne to amma so da dama in iza ta taso fi'ili zai gaba takan juyar da shi ya zanto mustaqbal sai kuma mustaqbal anan gurin zai ka ce iza tamanna kun gane ko in zai yi karatu ke ina fatan mun gane wani lokaci kuma akan fassara kai ne iza tamanna in yayi karatu ko in yana yin karatu alqashay shaytanu fi ummiyatihi sai dan ya jefa cikin karatun shi to daga baya allahu gane ko sai Allah ya share ma yulki shaytanu abinda shaytan din nan ya jefa a harshen annabin summa yuhkimu Allahu ayati sai Allah ta'ala ya hukunta ayoyin shi ina fatan mun gane da kyau sai Allah ya hukunta ayoyin shi to kun ji watan nan kissa yadda take walam mastamarra annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala sabbi alihatihim lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dawo ya ci gaba da da allolansu yana faɗin cewa bautata masu shirka ne du ila sharrin mimma kanu alai zai koma zuwa ga sharrin da suke kai na cutar da sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama shiddatan ala man aslama suka ƙara tsanani akan duk wanda ya musulunta kun gane ko wacannan kissa al-imam tabarani ya fidda ita cikin littafin al-mu'jamul kabir nan ba hadisi dubu takwas da ɗari uku da goma sha shida al'imamu al-haisami cikin littafin majmu'uz zawa'id wa man ba'ul fawa'id mujallar na shida shafi na talatin da uku zuwa talatin da hudu ya ambaci kisan daga Uro tubnu tube kun gane da kyau kun ci wacan nan kisa. muhammad dan abdul wahab ya kawo kisan nan a haka ina fatan mun gane da kyau cewa abin da ya faru kenan dalilin da ya sanya sahabbai suka yi hijira amma watan su biyu kawai a na uku suka dawo saboda afuwan wannan labarin da kaci ina fata mun fahimci wannan da kyau sahabban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka tsananta wajen cutar da su a Makka matakin da suka dauka shine daukan shawarar da ma'aikin Allah ya ba su ko umarnin da ya ba su cewa su bar Makka dan su koma garin Habasha sun je garin Habasha a watan Rajab suka zauna watan sha'aban suka zauna watan ramadan amma a farkon watan shawwal suka dawo makka me yasa suka dawo makka saboda sun samu labarin cewa su mushrikan makka da suke cutar da su duk gaba ɗaya sun sallama sun bi sawun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi sujuda tare da shi me ya sanya suka yi sujuda tare da shi ma'ana me ya sanya mushrikan makka suka yi sujuda tare da ma'aikin Allah shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tara su a masallacin harami na Makka yana karanta suratul najm ga musulmai da harna gaba daya da yazo wajen fadin Allah ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalitha sadatakal ukhra sai yace tilkal garani qulqula wa inna shafa'atahunna la turtaja wato waɗannan abu baɗan bauta ne manya kuma ana neman ceton su sai mu shirke suka ji daɗi wannan ya sanya su lokacin da lokacin da ma'aikin Allah ya je can karken suran suratul najmi da ya faɗi ya sujuda musulmai su ma suka sujuda sai kafirai ma gaba ɗaya suka sujuda Muhammad dan Abdul sai ya kawo wannan kissa me yasa Muhammad dan Abdullah ya kawo wannan kissa ɗayan biyu ne zai sa Muhammad dan Abdullah ya kawo wannan kissa a yadda take a haka dan ya kawo ta ga yadda ba za da yayi tambayi akan ta ba ko dai zan Muhammad bin Abdul Wahhab bai san cewa wannan kissa da'ifiya ce ba ya ɗauka ƙisar ta inganta shi yasa ya kawo ta haka wannan kuma laysa bi ba'id domin shi ilimi yana da fadi kul lil ladhi yattaqi lil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa gabat anka ashiyahu ta iya wa shi a wurinsa kisar ta tabbata ta inganta bai san batu dangane da zagifancin kisar ba kun gane ko ko ya zama a yana sanin cewa kisar akwai malaman da ke raunata ta to amma shi yana ɓangaren malaman da ke inganta ta domin zantuttuka ne guda biyu wurin malamai kun gane ko akwai al'imamu ibn kasir wanda ya rugurugu da kissar cikin tafsirinsa tafsirin Qur'an al-Adib ya kawo ƙisar cikin suratul hajji karkashin watan nan aya amma ya yi rugurugu da ita ya tabbatar da cewa bata inganta ba kuma ya kawo ra'ayukan manyan malamai da zan su. ina fata mun fahimci wannan da kyau akan cewa wata nan kisa ƙarya ce cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ba daidai bane ba a wuri ɗaya kuma akwai babban malami al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani an gane ko al-Imam Ibn Hajar al-Misri al-Asqalani babban malami ne mutumin ƙasar egypt kun gane ko shi kuma ya ce kisar ta tabbata abinda ya faɗa ke nan a cikin littafin zafatul bari ina fatan mun gane da kyau amma bil haƙiƙa watannan ƙasar ko kankani bata inganta ba kisa ce sa'ifiya sam bata tabbata ba abinda ya tabbata cikin Sayyid bukhari babu shakka kafirai sun yi sujuda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya karanta watannan sura suratul najm amma me yasa me yasa da yasu sujuda suka sujuda tare da shi saboda abu biyu tsabagen jin zubin ayoyin kawai ayoyin suratul najmi da suka ji irin zubin su larabawa ne su ne al'arabul qah tsantsan larabawa ne gane ko suna jin larabci suna magana da yaren larabci da haka suka ji yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake zubar da sirrin arabiya malam wanda ba yadda za a dan adam ya wannan magana ɗin na biyu ma'anona masu gwaɗi masu nauyi da waɗannan zancen ya kunsa wato daɗin zubin santance ɗin ayoyin alkur'ani da jumlolin ayoyin alkur'anin suna da daɗin saurara ga wanda yake jin larabci abu na biyu ma'anonan da ke kunshe cikin waɗannan ayoya ma'anona ne masu kauri masu nauyi su kuma laraba suna fahimtar su to haka ɗin sai ya birge su karan farko karo na biyu kuma ya su tsoro kan abubuwa da Allah ta'ala ke faɗa a cikin ayoyi din wannan ya sa sa'ad da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da sauran sahabbai suka yi sujuda shi ma kuma sai ya sujuda tare da su ina fatan mun gane wannan da kyau wato su ma mushrikai sai suka me su ma mushrikai sai suka su tuta tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ko fadin Allah madaukakin sarki afara aital ladhi tawalla wa fa qalilan wa akda a inda ku ilmul ghaibi fa huwa yara am lam yunabba bima fi sufi musa wa ibrahim alladhi wafa Allah taziru wisra Allah taziru wasiratun wisra Allah ta ziru watsiratun witra ukura Allah ta'ala ya ce wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzaku al-jazaa al-awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abaka wa annahu huwa huwa amata wa ahya Allah ya ce wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal unsa min nutfatin idha tumna wa anna alaihin nashi'atul ukhra sai ya ce wa annahu huwa agna wa aqna wa annahu huwa rabbu shi'ra wa annahu ahlaka adamil ula wa samud fama abqa wa qauma nuhin min qablu innakum kanu hum azlama wa aqqa wal ahawa, ahwa gashaha ma gasha, fa bi ayyi ala'i rabbika tamara. هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه to irin watan zubin ayoyin haka shine ya kada hantan waɗannan kafirai da mun gane ko Allah ta'ala ce ku kalli maganganu ne Allah ya yi ba ka ganin wanda ya juya a fara'aitar lazi ta walla ba ka ganin wanda ya juya ya kawar da kashi wa a kalilan wa da ya ba da wani abu kankani shine mutumin da ya zo ya yi musulunci wani ibn lokira. da ya musulunta ba da ya musulunta sai aka riga shi sai ya ce to bari ya sai sallah sai ya ba wani mutum ya ci kuɗi ya ce to nawa za ka riƙa man sallah ya ce naira kaza da ya musulunta daga baya sai dawo sai aka ce haɓa kana babban mutum ka kawo kuɗi kawai a rika maka sallah nan kiyama ya rika shiga aljanna sai ce to nawa za a rika sallah aka faɗa sai biya ya biya wani bangare na kuɗi bai ma cika sauran kuɗin ba shine Allah sai ya faɗa a Qur'ani a fara'aita ta walla wa aqta qalilan wa aqda baka ganin wanda ya juya baya ya ba da wani abu kankani daga baya dawo ya rowa a inda ko ilmul ghaibi fa huwa yara Allah ta'ala ce wai yana da ilimin gaibu ne Ya san wani na iya yin bauta ga wani kun gane ko am lam yunabba ma fi sufi musa ko ko ba a ba shi labarin abin da ke cikin littafin annabi musa bane wa ibrahim allazi waffa da annabi ibrahim wanda aka aka yi masa jarabawa duk gaba da ya cinye kun gane ko Allah ta'ala ya ma annabi ibrahim jarabawa ba a tamba kunna Allah ta'ala ya ce wa qadibta la ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atamma kunna Allah ta'ala ya jarabci annabi Ibrahim da kalmomi amma duk sai ya cika ya cinye duka shine wa Ibrahim allati waffa me aka ce Allah ta ji waziratun wusra ukhra an fa cewa wata rai fa ba za ta dauki me wata rai ba za ta dauki zuwan wata rai ba mun gane ko wa halaysa lil insani illa ma ta'a ba yadda za a yi wani ɗan adam ne wani aiki sai a ce wai za a ɗauki dan aikin a ba wani wa anna sa'yahu lalle aikin sa saufa yura shine za a yi za a nuna masa aikin da ka aikata shine Allah ta'ala zai nuna maka summa yuzaul jaza al awfa sannan za a sakan yawa mutum sakamako cikakkiya wa anna ila rabbikal muntaha kuma komai zai kare ne ga Allah madaukakin sarki wa annahu huwa ashaka wa abaka in yaso sai ya saka dariya in yaso ya saka kuka in Allah ya so ya faranta ma rai in Allah ta'ala ya so ya bakanta ma ba wanda ya isa ya hana wa annahu huwa amata wa ahya shi Allah shi yake kashewa shi Allah ta'ala shi yake rayarwa wa annahu khalaqa zawjayn as-sakar wal unsa shi Allah ta'ala shi ya halitta duk abubuwa qurbu biyu qurbu biyu duk abin da gani a duniyar nan qurbi ne hatta bankan nan da mujine da mace kafe da tebur da komai na mujine da mace mun gane jama'a da kyau min nutfatin idza tumna Allah ta'ala ya ce ya halarci sa ne daga gudan jini kai dan adam an samar da kai da gudan jini asalin ka daga mani wato Ummani, mani namiji da namace suka fita sai zama gudan jini a samar da kai wa anna alayhi nas'atul ula kuma tun ma kirkiran dan adam na farko shi kanshi annabi adam wa ya samar da shi Allah ya samar da shi wa annahu huwa akna wa aqna Allah ta'ala shi ke wadata tuwo wadatacce kuma shi ke sa qana'a wadatar zuci ga duk wanda haga yana da wadatar zuci wa annahu huwa rabbu shi'ra kuma Allah ta'ala shine ubangijin taurariyar nan da ake kiranta a shi'ra shi Allah ta'ala shine ubangijin ta watan nan taurariya tana cikin tauraron da ake bauta musu a jahiliya to Allah ta'ala bayan ya gama faɗin waɗannan sai ce wa annahu ahlaka adamil ula wa annahu ahlaka adamil ula ka kalla kaga ya fara faɗin. shi fa Allah ta'ala shi ya hallaka zuwa shi ya hallaka adawa wa samuda fama abqa da samudawa a yau ba raguwan su ko kwara daya wa qauma nuhin da mutanen annabi nuhu min qablu tuntuni Allah ta'ala shi ya hallaka su innakum kanu hum aslama wa atqa tunda aka faru duniya ba wanda ya kai zaluncin ba wanda ya kai zaluncin wato samudawa ba wanda ya kai zaluncin su shine innahum kanu hum azlama wa atgha azalimai ne suna kekar iyaka wal muqtafikata ahwa da waɗanda aka kifar da su al muqtafika ne waɗanda aka kifar da su ahwa kuma aka aka aka sungo da su kasa wato asalin su mutanen mutanen annabi lutu kenan su an babbako su ne daga asalin daga kasa aka faro kasan aka tunkuko aka ɓaɓɓako ƙasar da suke samanta aka ɗaga suna sama suna sama suna kallon ƙasa ana sama da su ana sama da su a yadda sufin jirgi take daji da mutane haka ƙasar da suke kai kai sama da su to yin wannan sama ɗin sai aka kifa to da aka kifa an bar su a haka su kaɗai sun je sun zuba a wani rami to da shi ke a ahawa ko ahawa kuma shine a biyo da su ne ƙasan ta biye masu shine ahawa kun gane da kyau sanda aka yi sama ɗin nan da su da aka juyar da ƙasa ita ta tsaya a sama abinta sun sun sun yo ƙasa kaga zai zama sun faɗa wani rami ne amma ba abin da ya fi su ya danne a'a ita ƙasar da aka ɗaga ɗin shi ko ta ta biyo su ta kamar shi ne a hawa ɗin bayan an wannan ma ai sai da aka biya aka yi musu kuma ruwan wuta kuma da Allah kun gane nan da kyau to suka ji haka Allah ta'ala ce faka sha ma ka sha abin da ya lullube su ya lullube su na ruwan kubau ubangiji ta'ala ce fa bi ayyi ala rabbika da wasu ni'imomi ne cikin na cikin ni'imomin ubangijinka kai arne ta kamara kake jayayya wacce ce kake karyata ku kafirai hadha nazirun minan nuzul ula kun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cikin masu gargadi na farko azifatul azifa tashin alkiyama ta kusa laysa laha min dunillahi kashifa ba Ba wanda yake sai hana zuwanta in ba Allah ba mun gane ko ma'ana ba wanda ya san sirrinta ba wanda yake sai hana zuwanta a wani fasaran kuma ba wanda ya sanya za ta afku shi Allah ko yaushe za ta afku sai Allah mun gane ko kullu yujalliha li waqtiha illa hu afa min hadha alhadith ta'jabun yanzu wai wannan alƙur'anin shi kuke mamakin zuwarsa wa tafhaquna wala tabkun sai dariya kuke ba ku kuka kun gane ko wa antum sabitun kuna cikin wasa sai wasannin ku kuke yi fastudu lillahi wa abudu ku yi sujuda ga Allah ku bauta masa to da kafare suka ji zubin waɗannan ayoyin in fahimta da kyau shine su kafaran gaba ɗaya sai suka fata suka yi sujuda wannan ya tabbata a bukhari amma me yasa sun yi sujuda da? zubin ayoyin da kuma ma'anona masu nauyi da suke kunshe cikin ayoyin don Allah kun fahimci wannan da kyau ma'anona masu nauyi da suke kunshe cikin ayoyin su suka sanya su wannan har su faɗi su yi sujuda da. amma abinda watan nan kissa ta faɗa na cewa sun yi sujuda ne dan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tilkal garami kulkula wa inna shafa'ata kunna la turtaja wai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hukuma ka? ya ce i akwai bukatan a nemi ceton su wannan maganar ba daidai ba ce kisar gaba ɗaya ta ƙarya ce ba tabbata ba shi yasa Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta wannan littafin mun ga littafin nan gashi karami kowa ya nemi wannan littafin mun san littafin ne rukuruku da kisan nan kamar wannan ba gane ko nas'ul majaliq li nasfi al garaniq nas'ul majaliq asalin majaliq jam'i ne na munjiniq al munjiniq shine majaujawa gane majaujawa ko kun fahimta to lokaci kuma a larabcin aka tace munjiniq to kana nufin kigwa igwa an gane ko to a nan malamai sai suna fasara shi nasbul majanir saukar da igwa-igwa ko kafarin dunonin yaƙi linasti ƙisatul garanik don shafe waɗannan ƙisar ta ƙarya ƙisatul garanik an gane ko ma'ana albani muhammad nasiruddin wa sunna ibn nuh muhaddisu Diyari shamiya ya rubuta wannan littafi ya amma sai da ya sauke dugwa-dugwa dugwa-dugwan hujjoji yake nufi manya-manyan dubbogi na dame don rusa waɗannan kisar ko kankani ba ta tabbata ba kun gane jama'a da kyau dole kullu jawabin kabuwa muhammad bin abdul kuskure ya kawo kisar a nan gurin da irin wannan fuskar sujudar da kafare suka yi tabbas sun yi sujudar kabe da yake cikin sayar Buhari amma me yasa sun yi sujuda da zubin zancen ayoyin suratun Jami, da cewa kuma da yadda ayoyin suka tsoratar da su cewa Allah fa shi ya hallaka adawa shi ya hallaka me samudawa shi ya hallaka mutanen annabi lut da Allah kun bai wannan da kyau to wannan shi ya tsorata su sai su ma suka faɗi suka yi me suka yi sujuda amma yaushe za a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. har wani shedan ya samu daman jefa miki wata kalma a bakin shi bayan Allah ta'ala ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-gawi bayina baka isa ka rikita ɗaya daga cikin su ba sai wanda ya rikita cikin me cikin batatu mun gane ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ai wasi ne aulade shi fadin wannan aya Allah ne kuke cewa shedan inna ibadi lalle bayina laysa laka alaihim sultanun ba ka da ikon iya rike kansu kun gane ko shi da kanshi ai yayin sunari ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasina sai bayan ka wadanda ka tsarkake wannan kan ba zan samu daman iya rike ta su ba kun gane ko to Allah ya ce mashi dan ka da ikon ka iya rikita ka iya ruɗa, ko ka shigar da wata kalma ko ta halaka ga bayina na gari ba za ka iya wannan ba shi dai wanda ya fi ka cikin hallakakku kowa san annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin alƙawuna mun gane ko to za a ce shedan ayya ya iya jefa wannan kalma bal ma hadisi ya inganta hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinukum min al-jinn ba wani mutum ku ba ce an sanya mashi wani kare kowannen munan yana da aboki kwara dai aljani akwai aljani da yake tatsa shi guda ɗaya sai sahabbai suka ce wa iyaka ya rasulullah har da kai ma ya ma'aikin Allah an hada ka da wani karin wani aljani kwara ɗaya yana tare da kai ma'aikin Allah ya ce wa iyayi har ma da ni shine wa iyaya har ma da ni ni ma an bani me an bani aljani kwara ɗaya illa annallaha anani alayhi fa aslama sai dai Allah ya taimake ni akan nawa aljanin sai ya musulunta fala ya amuru ni illa bi khairi ninawa aljannin baya umurta na sai da me sai da aikin alkhairi wannan hadisi ne ingantacce tabbatar da wannan cikin sahihu muslim ina fatan mun gani kuma akwai lokacin da ma wani shedan ayyani mai firgita annabi sallallahu alaihi wasallam har ma aikin Allah ya kama shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inda na so sai na daure shi a ɗaya daga cikin filolin masallaci game da al'amul bai haƙi ya kawo a cikin littafin dalailin nubuwa ina fatan mun gani da kyau da haka zancen da al'imami ibn kasir ad-dimashqi ya tafi a kai na cewa wajen nan kisa ƙarya ce ba tabbata ba wannan zancen shi ya fi inganci kun fahimci wannan da kyau sama da zancen da al'imami ibn hajar al-asqalani ya tafi a kai a cikin littafin fatul bari al'imami ibn hajar al-misri da yake cewa zancen ta inganta Ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kankani wajen nan zance ba ta tabbata ba ko kankani ayoyin suratul hajj kuma fadin Allah ta'ala wa ma arsalna kan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fayansaqu Allahu ma yulqi shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim wa ma arsalna min qablika ba mu aiko wani ba kafin kai min rasulin wani manzo wala nabiyin ko wani annabi illa idza tamanna lafazan tamanna anan wurin gabe da muka fassara dazu shine face in yi karatu shine fasarar da yafi kowanne an gane ko face in yi me face in yi karatu ina fata mun fahimci wannan da kyau umniya a nan ne shine me ne yin karatu face in yi karatu ne Usman bin Affan a lokacin da aka kashe shi wani bawan Allah yake masa wasu baitutuka yana cewa tamanna kitaban lafi awwal lailatin wa akhirahu laqa himaman maqadir tamanna kitaban lahi ya karanta littafin Allah kaga tala kitaban lahi daga illa idza tamanna bi ma'ana illa idza tala wa qara'a fa in har yayi karatu ko yana cikin yin karatu alkhashi ta mutum da dan jefa fi umniyatihi a karatunsa me umniya da al-umniyatu shine al-qira'atu mun gane ko sai ya jefa cikin me karatun da wannan annabin yake yi to ina ma'anan sai ya jefa nan? ma'ana su in annabi sallallahu ba wani ba annabi fa sai in yazo yana karatu sai kafirai masu sauraron shi shedan sai ya jefa akasin abin da annabin yake karantawa a cikin zuciyarsu gane ko ba wai a harshen annabi ne Allah da auke nan yake yi da ya mai ya jefa ba a kwakwalan masu saurare shi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqashi samu fi biyatihi shekan yana jefawa ne a a kwakwalan su masu sauraron shi annabi kun gane ko sai jefa wata shubuha sai su fahimci baibai dan abin da shi annabi yake karantawa shi annabin yayi gaba su kuma sai su fahimci yamma don Allah kun gane da kyau kenan a fahimtar su ne ake sa yanzu ba karatu muke muke yi ba nan wanda Allah ta'ala ya wanda sai zai rika fahimtar karatu da yadda aka yi shi wanda kuma bai samu wannan da kan ba abinda zai abinda yake kullun shi ke yi daban abinda kowa ke fahimta ba zai daban waka su ma masu sauraron annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam miyagu munafikai kafirai mushrikai da suke sauraron ma'aikin Allah to sai shaytan ya jefa rudu a kwakwalwarsu sai su rika fahimtar baibai din abin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa kun gane ko to amma daga baya ma fa yansaqul lahu ma yuti shaytan Allah zai dawo sai ya share abin da bai shedan ya jefa kun gane ko sai ya share na saka yansahu sai ya yi sai ya share Sun thumma yuhkimu Allahu ayati sai Allah ta'ala ya hukunta ayoyin shi al ne shine yi abu da kyau ya hukunta shi ya dawo da shi yadda yake wallahu alimun hakim wato daga baya hatta waɗanda suka fahimci baibaitin abin da suka fahimci annabi sallallahu alaihi wa alihi ba a abin da yake nufi ba yana cewa a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakum az-zakar wa lakum tilka idan ismatun biza abin da yake karantawa kenan afara aitumul lata wal uzza ba kwa ganin gunkin nan lalata da na uzza da gunkin manata yanzu duk waɗannan su sun ce wai 'ya'yan Allah ne mata mala'iku yayin Allah ne ne sai suka ɗaukake mata shine Allah ta'ala ya ce ah alakumul zakaru wa lakul unsa yanzu ko zaɓa mazan don su ba sa son a ce sun haifi ƴa mace sun fi san to shi ko Allah ya rika ce wai ƴaƴan shi ne mata sai ce ya kuka ɗauki maza kuka bar min mata ai wannan kaso ne na zalunci abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake faɗa kenan su kuma shaidan ya jefa musu a kwakwalwansu ya jefa musu shi ya jefa masa kamar annabi yana cewa tilkal garani kulbula wa inna shafa'ata hun al-dukar da alhalin shi ma'aikin Allah bai ma faɗa gaba kun gane da bambancin yake mu ko fasara waccan nan ruwaya ruwayar da hatta babban malami tabi'iya ya rukurko ne ta cikin littafin akifa bi hukuki bi ta'rif hukukin mustafa yace san bata inganta ba ita ruwa tana cewa shedan ya jefa a harshen ma'aikin Allah shi annabi ne ya furta ne tilkal garani kurkula wa inna shafa'ata mun la turtada alhalin ko a kwakwalan su masu sauraron shi ne aka faɗa haka to Allah mun fahimci wannan da kyau to Allah ya ce daga baya zai dawo ya share waɗannan a takaice dai jama'a musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai faɗi wannan ba kuma sujudan da su kafirai suka yi sun yi waccan nan sujuda ce ba don komai ba sai dan jin ƙarfin ayoyin Alƙur'ani mai girma wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ne wadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta shi za ga da malamai da yawa su rusa kissar kaman babban malami Muhammad bin Ishaq bin Qubayma a lokacin da aka mai tambaya dangane da kissan yace hada min what is the nadifa wadannan zindikai ne masu kirkiro kissan kun gane ko haka babban malami al-Imam Abubakar Ahmad bin bin al-Husayn al-Baihaqi shi ma ce hadhihi al-qissatu ghayru sabita min jakatin naqal wata ruwa samsam bata inganta ba haka babban malami malam Abubakar Muhammad bin Abdullahi bin Muhammad wanda aka fi sani da Ibn al-Arabi Ibn al-Arabi ba Ibn al-Arabi dan bid'a ba eh Ibn al-Arabi kun gane ko wannan yaro sun hijira da shekara 542 a cikin tafsirin a hakamul Qur'an shi ma ya rushe kisa ce bata inganta ba haka allama ƙazi iyad bin musa bin iyad wanda malami ne da dadda ya rasu tun hijira da shekara 544 a cikin littafin sa ash-shifa fi ta'rif huquq al-mustafa shi ma rusa kisan haka fakhruddin muhammad bin umar bin al-husayn ar-razi ya rasu tun hijira da shekara 606 a cikin tafsirin sa mafatihul ghaib mujallal na biyu shafi 193 zuwa 197 yace kisa ba tabbata ba mun gane ko haka muhammad bin ahmad al-ansari abu abdullah al-qurtubi kun gane ko al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa ahkamul qur'an shi ma tabbata da cewa kissa bata inganta ba muhammad bin yusuf bin ali al-karmani a cikin ainihin sharkin da yawa sai bukhari shi ma tabbatar da cewa kissan ƙarya ce bata inganta ba Muhammad bin ahmad badar badruddin al-aini al-imam al-aini badruddin al-aini a cikin littafin muddatul qari shi ma ce lalle kisar bata inganta ba haka muhammad bin ali bin muhammad Ali, al-yamni al shawkani mun gane ko shi ma ya tabbatar da cewa kisan karya ce bata inganta ba a cikin littafin fatkul kadir haka sayyid mahmud abul fadl shihabuddin al-alusi a cikin tafsirin sa ruhul ma'ani shi ma tabbatar da cewa kisar bata inganta ba har a ciki ya kara bayani kan cewa abin da ya inganta shine lallai mushrikai sun yi sujuda lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kan ya je kan ayar sujuda cikin suratul najmi amma abin da yasa suka yi sujuda din saboda zubin ayoyin alqur'ani din da nauyin ma'anonin da suke dauke da su kun fahimta da kyau manyan malamai dai da yawa waɗanda sun tabbatar da cewa kisan ƙarya ce ba tabbata ba a taƙaice dai mutum na so ya morewa wata nan kisa ya karanta wannan littafi nasbul majanik linnasti kistatil garanik ga littafin nan kun gane ko ta kai ko da ba za ka samu littafin ba wannan sai ka nemi wanda yake ci ya baka kai kofi ma da shi farin bandin dan ka mallaka saboda karatu mai kima da ke cikin ainihin wato kan wannan babi din Allah madaukakin sarki ya dace da da aka wata nan kisa da mala ya kawo ba tabbata ba in Allah ta'ala ya kai mu makon da zai zo za mu ɗan ƙara bayani game da abin da ya shafar ka habasha daga nan mu shiga ta saniya ilil habasha kun gane ko wato hijira ta biyu da sahabbai suka zuwa garin ainihin habasha a dunkule yanzu za ka dunkule karatun da muka yi ka fahimci sahabbai bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shekara biyar a makka ma'aikin Allah ya tattara su gaba ɗaya da yawa daga cikin cikinsu Wannan suka shiga musulunci a farko farko ya ce dukkansu su koma ina habasha kuma sun je habashin sai ne ba su dade ba kun gane ko sun dawo saboda labarin da ya je masu kan cewa lallai mushrikai sun yi sujuda kuma da lallai babu shakka mushrikan sun yi ne sun yi sujuda amma dalilin yin sujudan nasu nan ne aka tattake wuri akai wanda yake manja abin da yake daidai dangane da ainihin wacan nan matsala muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya sa wa rayuwar mu albarka bin duka muka fada ya zanto daidai Allah ta'ala ya ba mu lada akai kure da muka kuma Allah ya yi mana Allah ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam barakallahu wa lakum القرآن الكريم ونفعني وإياكم ما فيه من العلم والذكر الحكيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله